wanda ya ce a kan ina tambaya ahalin kitabi waɗanda an ka halatta mutum musulmi ya aura hmm. waɗanda irin mutane ne a halin yanzu shi kiristoci ne da muke tare da su a halin yanzu su ne ahalin kitabi a na tambaya akan ahalul kitabi wa'anne iri ne wa'anda kuma aka yadda musulmi shi aura shin ahlul kitabi su ne kiristoci wannan ne yanzu koko dai ba su bane wasu ne daban ahlul kitabi to malumma sun yi sabani akan ahlul kitabi su wane ne ahlul kitabi mun yi bayanin su tun harkon karatunmu na sahihul bukhari can inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ruwa takarda zuwa ga hirakalu bayan ruwa takarda ce watan qul ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum Allah na abuda illa Allah ya ahlul kitabi ya ahlul kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum nanan nan ga manzon Allah ya kira hirqalu ahlul kitabi hirqalu na bautar wuta shi kai ba bautar ainihin ba shi cikin nasara amma ya shiga cikin addinin nasara ba da tabdili ta nasara ba da tabdili ya shiga cikin addinin nasaranci bayan an canza addinin amma kuma tare da hakan ga sai manzon Allah ambace shi ahlul kitabi don haka ashe kenan tun da shiga cikin ahlul kitabi ya shiga cikin addinin su kuma ya shiga bayan an canza don hakan ga ana ba bashi hukuncin ahlul kitabi fil hati wajen ceniya sannan kuma bayan ceniya wa zaba'ih da yanke yanke duk hukuncin yanka na ahlul kitabi ana ba wanda shiga cikin addinin nasarashi haka na wanda shiga cikin addinin yahudanci ko da wuta shika bota ko da rana shika bota ma ana ba shi hukunci na ahlul kitabi ashe kenan kaga hirqalu ya shiga addini na nasaranci ba da tadili bayan an canza shi ko da shiga an an canza ba ainihin watan kitabi na wancan na asuli ba ba da tadili ya shigo amma kuma tare da haka manzon Allah ambace shi ahlul kitabi ya ahlal kitabi ta'alu ila kalimati sawa'in bainana wa bainakum an gano wannan ko to sai maluma suka ce ashe kenan duk wanda shiga cikin addinin nasara ana ba shi hukuncin nasara wajen hukuncin yanka da wajen hukuncin aure duk haka ashe kenan kaga kiristoci ne yanzu ahlul na. saboda mi sun shigo cikin addinin bayan an canza shi bayan an canza littafi wannan sabanin sun ka ce ba haka bane ba za a yarda da cewa ahlul kitabi bane amma wannan hujja ita a hujja je kusan maluma suke akan ta wannan ibnu hajar radiyallahu anhu ya ce a bida da toke nan ga malami ne a malami ne haka ya rubuta cikin littafi ne shi ma ibnu hajar na kaliye ga abin da malami ne faɗi <clears throat> wato wannan a wannan a shehul islam al-iraqi zainuddin al-iraqi shi ya faɗi wannan magana cikin littafi ne to shi kuma na kalli akan haka ce kuma istinbadi na hukunci ya istinbadin hukuncin ga karkashin qaulullahi kaulur rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ya ahlul kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum an gano ko akan ce wadda ya wahira kalu a halar kitabi manzo Allah an bace shi a halar kitabi alhali kuma ya shigo ya shigo nasaranci ba da tabdili bayan an canza littafi bisa ga hakan kuma an kace mishi ahlul kitabi a shekenan ana almi ahlul kitabi wanda sun ka shigo bayan canji kiristoci kenan ya ce sannan waɗanda ba musulmi ba ya halatta a kira su da sunan musulmi kamar kaka kama a ce kamar kila kamar idan ka taba hausa sunan musulmai kila ko husa abdullahi ko ko husa ibrahim babu komai ana kiransu da wannan suna din Eh, duk sunan da mutum ya ambata maka ne ko kafiri ana kira da wannan sunan sai dai in an ga shi nuhin izdira'i kamar kila ya sanya maka ne muhammad da yake ba hasawa saboda suna da mm, abin nan suna da bakakkiya da muhammadu sallallahu alaihi wasallam in sun sa sunan kowa ba hasa suna ne shi amma suna sa ibrahim su ce abraham suna sa wannan jacob watan yusuf kenan mm, ko kuma musa suna sha moses ko ko kuma ubin eh, ga isa su ce jesus sannan ko ya halatta musulmi ya auri wadda ba musulma ba daga baya ta koma musulma to wace irin wadda ba musulma ba wadda ba musulma ba kirista ba musulma ba ce sannan kuma ainihin ba majusiya kamar mu ce pagan ba musulma ba ce to ba a yi da'ayar mai pagan ba ko da ko ainihin ka aure ta don ka mai ta cikin musulmai ko don ka sanya ta cikin musulunci haram na armin pagan ba a yi mace da kasance ba ta da littafi duk wanda ba cikin ahlul kitabi ba za a aure su ba ba auren su ba a cin yankan amma ana auren ahlul kitabi kuma ana cin yankan don haka kana ya armen kirista domin ka juye shi ta koma musulma sannan idan ba'adiyya na kama liman shin masbuki zai jira liman ya je ya kare ba'adiyya ta sannan ya tashi ya kawo abin da aka biya ta ko yana iya tashi lokacin da liman ya sallama zuwa ya kawo ba'adiyya idan kana biyan liman ba'adiyya ta kama shi kai mazbuki in liman ya sallama ba ka miƙewa sai lokacin da liman ya yi ba'adiyya ƙare sannan ka miƙe kuma aka ce in ka miƙe tsaye kada ka yi ƙididdiga da abin da ka fara bayan miƙewarka kada ka sanya cikin lissafin aikinka ba'adiyya ya eh, shi ne ai in ba'diya ta kama liman ba ta kama liman kai mazuki ba za ka tashi ba sai liman yayi ba'diya ta ya kare kuma in ya kasance kan miƙe gabanin shi kare ba adiya ta ya sallame sallah bai wada yin adiya ba ka tashi kai kuskure ka tashi lam ya atadda bi ma fa'ala aikin da kai ba za ka kididdiga da shi ba sai ka bar shi ƙasa ka koma dawowa ƙasa bayan sallamewa ta yi kamar irin ka fara fatiha ka fara fatiha ka kare ko ka aza sura kila in kila an mai fatiha da sura ta kuce maka sannan ka gane ashe bai kare ba adaba to sai hukuma kasa da karatun ka sannan idan mazduki ya tashi har ya kawo abin da aka biyar shi liman hmm. bai sallama ba zai jira liman ya sallama ko yana iya sallamewa to wannan sura ai na da wuya a ce hakka ta shi ka kawo abin da an ka biyo kaliman bai sallama ba kuma ba'ada ta ta kama shi an san ba'ada sajada buta a dawo a tahiya a sallama to kaga shi na da wuya na nan wajen sajada shi sajada bai kare sajada biyu ba ka tayi kai fatiha ɗaya ko babu sura ka yi ruku'i ka ɗauka ko daga ruku'i ka tayi kai sajada kai ta ya ka kare da shina nan bai kare ba wannan na da wuya to har in ya faru hakan ga in har ya faru hakan ga ka jira ne sallamewa za ka yi

sai gane haka haka ne ya ciki sai duka ya bi ya kuma rubu ya hankali sallah tare da shi ya ce nan sai ya kuma canza raka a koko da ta yi tare da a tambaya shi kai akan wanda ka biyar liman shi na jin sautin lasfika alhali kuma sautin bai ɗauke ba illai ne kawai hankali ne ɗauku har liman ya yi ruku ya ɗauko daga ruku shi shina nan tsaye shina nan zaune liman ya tashi tsaye ya karanta fatiha kila ya sura ya duko ko kuma tan ya yi fatiha kawai ya duka ɗauko daga ruku'i bayan ya ɗauko daga ruku'i sai shi ya gane ce ya ji duka wa lima ko da ji kabbara lima sai azu lima miƙewa na ya tsaye sai miƙe tsaye ashe liman shi kuma sannan ruku'i na ya yi ko kuma ɗaukowa daga ruku'i na ya yi to ko da ya fahimta liman har ya riga ya ta ya sajadai sannan ya gane hmm? bai samu ruku'in ba bai samu ruku'i ta da liman ba ko bai samu ruku'i ta da liman ba to nan abin da ɗaya zai yi kawai in ya kasance shi na iya ruku'i cimma liman ga sajida ta farko sai shi bishi in ya bishi ya samu wannan raka'a muddin ba raka'a ta farko ta ba tashi ya samu shi ruku'i shi ɗaukar daga ruku'i cimma liman shi a cikin babin manzu hima cikin ƙauni na halari wanda an kamace daga ruku'i bai samu yin ruku'i ba man ya ɗauka ko daga ruku'i ya samu shi wannan ruku'in amma in ɗami'a in yana tsammanin an yi zurkar imam fi sujud cikin sajida sajida ta ɗaya ko ta biyu in ya same shi cikin tabu ya tabu da shi ya dawo ko sai shi guda wanda an ka cire mai da ita kaga dai bai raka shi bai shi kadai ba abinda ka sa ba abinda ka sa ba zai kididdiga da abinda aikata ba shi ruku'i shi dawo ko daga ruku'i shi shi sajidai shi dai kaga wannan ba bai cikin hukuncin mamumiya kamar ya koma kenan mun faridan alhali kun shi na biyar liman ya koma fardan to wannan ba zai kididdiga da wannan raka'a ba irin wannan irin wannan ya faru shikenan ne kawai ya ce ya sami shi malam tambaya ta yi eh. wani bawan Allah ya ce yana tambaya akan bayi ya farfara ya ce da maza da mata hmm. kuma wani sai ya zina ana mishi haddi har ya kai da aka shi bayi eh. bo ya yan ta zina ba a mata haddi a kashe ta bawa in yi zina ba a mai haddi a kashe shi a bo ya ya ta'adda haddi na bulala arba'in in ta yi zina an ka riskar da bawa akan boya saboda shi bawa bai da nassi na alkur'ani na cewa ga haddi ne amma su mata bayi idan suka yi zina abin da zo cikin alkur'ani a yi musu haddi bulala arba'in sai an karskar da bawa namiji akan boya mace ba a kashe su kuma ba a ta garibi ba a kai su wani gari a ɗaure su bulala ko kashewa wannan ɗaya aka wa amma su bayi ba za a yi musu haka ba